wato wani tsari ne na dokar jihar katsina section na ɗari biyu da tamanin da biyar ƙarƙashin dokar jihar katsina ta alif ɗari shida da casa'in da ɗaya muka canza shi muka zuwa irin cin zarafin da malaman jami'a da manyan makarantu na kwalejojin ilimi suke yi wa ɗalibai mata a wajen biyan wasu bukatun su kafin su jarabawa muka yi doka wannan ta farko kuma ajabu majalisa ta amince da ita cewa duk wanda aka samu da irin wani laifi za a yi mishi ɗauri na shekara bakwai daga nan sai kuma waɗanda suke laifi irin na maɗugo da luwaki wannan wannan ma wani ɓangaren dokan ne sannan sai shi wannan abin da ya shafi ainihin fyaɗe kamar yadda aka ce ba hukuncin kisa ba ne bane maka kawo mun kawo ne maka ya gyara akan cewa duk wanda aka samu ya yi fyaɗe ko karamar yarinya ce ko babba ce ko ma wace ce wanda da aka samu zai tafi ɗaurin rai da rai ko kuma mafi ƙaranci shekara goma sha hudu a gidan yari kuma sannan akwai tara ta naira dubu hamsin sannan kuma bayan haka zai biya diya ga wannan da ya ci zarafin shi ko mace. Na nemi jin ta bakin lauya Muhammad Ahmad Jamo na hukumar bada tallafin shari'a ga marasa galihu wanda ya fashin baki akan matakin na majalisar dokokin ta jihar katsina yana ganin abin da su majalisar dokoki na katsina suka yi shine la'akari da yawancin hukunce-hukuncen da za ka gani yawancin yana da wahala ga an ɗaure mutum da life imprisonment sai ga kwan ɗaure shi shekara biyu ko shekara uku ko kasa ma da haka ko watanni wato wannan gyaran da suka yi na wannan sashin na 233 sun takaita iyaka abin da alkali zai yi wannan fina code din tuni dama ya kamata a ce an yi review ganin irin ukuban da ita wadda aka yi fadin take shiga a cikin tsawon da rayuwanta kana ganin wannan abin da aka yi watakila yana iya kawo sauyi ko kuma yana iya kawo wani tasirin wurin rage wannan eh, yawan aikata fyaɗe a jihar ta katsina da aka yi wannan dokan zai kawo sauyi mutum bai sanin inci yana da wani abu sai in an sa shi a gidan kaso duk yanda mutum duk kuma takararrancin shi yana shiga gidan yari za ga ya yi ladab to ina ganin wannan gyara da aka yi idan aka ce yanzu alamisali, a ce irin karancin abin da za a iya bayarwa da alkali zai iya abin a ce yiwa shekara bakwai shekara goma ko sha ma hudu to ba da time yanzu aka ce mutum ya shiga gidan yari ya shekara goma sha hudu ina tabbatar cewa in Allah ya so in ya fito in Allah ya so zai gyaru wannan kuma zai sa zukatan sauran jama'a cewa duk mai nufin ya yi wannan abu na ɗin ga sakamakon abin da zai biyu ba ƙudurin dokar na hukuncin fyaɗe dai ya sami amincewar majalisar dokoki ne tare da wata dokar ta hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu da tare naira dubu goma ga duk wanda aka sama da aikata liwaɗi ko maɗigo dokokin da tuni aka aike wa gwamnan jihar ta katsina domin rattaba hannu